وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون بهم ذلك جزاء المحسنين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Faman azlamu mimman kazaba Allah wa ya fi zalunci kamar wanda yi wa Allah ta'ala ƙarya ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba ma'anan la ahada azlamu min babu wanda ya fi shi zalunci sannan kuma wa kazzaba bi sidiki iz ja'ahu ya gaska ya ƙaryata gaskiya yayin da gaskiya ta zo masa wato ya hada manya-manyan laifuffuka guda biyu ga yi wa Allah ƙarya ga kuma ƙaryata gaskiya ya karyata. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya yi wa Allah ta'ala ƙarya ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba to wannan babu wanda ya fi shi laifi babu wanda ya fi shi zalunci in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala wato wannan istifhami ne inkari faman azlamu ma'anarsa la ahada azlamu